to ban yi ba abin da zan iya cewa ba a kawai kusa cewa Allah ya masa rasuwa daga baya ma ya magana tun yanzu ma muna fita gaji ya za mu yi mu kai shi ne yanzu mu muka shiga gidansa za ka ji hayaniya ma ta yawa da mukan mutane. Eh, Ina ji an kai ka ba da sanarwar kai sanarwar ita ce Allah ya masa rasuwa yau. To Allah ubangiji. To, to Allah ya ji kansa malam dare sai an jima da mu sake magana. Allah ya bada haƙuri. Amin.